Daukan wannan mataki da Majalisar Dattawa ta yi ya biyo bayan rikicewar da harkokin tsaro suka yi ne a jihohin Yobe, Borno da Adamawa. Da halin yanzu ta kwashi sama da shekara ɗaya tana cikin dokar ta ɓaci. Masu sharhi a al'amuran yau da kullum na ganin cewa kaddamar da yaƙi a shiyar ta arewa maso gabas na iya kawo ƙalubale a lokacin zaɓe da ƙasar ke haramar yi nan da watanni ƙalilan masu zuwa. Abdul Ningi shine mataimakin shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan kuma ɗaya cikin 'ya'yan shiyar arewa maso gabas ɗin. tun da aka zama maganar ɗaukan ƙasa da karban ƙasa shi yasa kuka ga soci da yawa sun kirawo tsarin yin kan cewa in an bar wannan abin da ke faruwa gaba ɗaya an yi wa to dokar ƙasa karan tsaye dan ga abin da dokar ƙasa ta ce akan irin wani abubuwan da suke faruwa distinguished bayanan da kundin tsarin mulki yake yi shine wato duk inda aka ce akwai yaƙi kenan ba za a yi zaɓe ba daga waɗannan shawarwarin naku kenan kun amince kun kuma yadda in aka ce yaƙi ba za a yi zaɓe ba kenan kamar yadda kundin tsarin mulki ya tanada? san kai ne dole ne kawo maganar zaɓe a kan ran ɗan adam mutane ne fa suke mutuwa ba a ɗaya ba ko goma ɗan rika ne suke mutuwa wani kuma ya maganar zama shugaban ƙasa ko gwamna ko ni sanata ko wani dai zaɓe ai wannan ma bai kamata a haɗa maganar zaɓe da rai ba sai akwai faran sai kuma akwai mutanen kafin a ce an zaɓi mutane abin da ake nufi kan cewa mu NOZs ba mu ba mutane ba ne ga abin da tsarin mulki ce kowane sashi ake irin wannan yaƙi 'yan ƙasar dole su bar komai su koma a gama wancan yaƙin 'yan eh, sanatocin da suke borno da yobe da adamawa sun gaya mana yau akwai lokacin gaman guda goma sha uku wanda sun tabbatar baya cikin najeriya domin 'yan boko haram sun ce suna cikin ƙasarsu sun ɗaga tuta sun naɗa salakuna wannan ba wani abu ne ai wannan ya nuna kan cewa in ana ma magana zabe a yanzu kamar abun da mu muke tunani ne kan cewa mu ba a damu da mu ba kuma muna cewa mun yi imani ni na yi imani kan cewa wani abun yana faruwa ne a north east domin ba a damu da mutanen north east ba na tabbatar inda wani shashen kasar nan ne da yanzu an sa kai an maida yadda aka ɗau yaƙi da ebola an maida shi kan cewa yaƙi ne wanda ya kamata a fuskance shi kuma a gama da shi a bangaren majalisar wakilai kuma wani muhimmin batu da suka ɗauki lokaci mai tsawo suna tattaunawa a cikin sirri shine maganan karɓar bashin dalar amurka biliyan ɗaya da shugaban ƙasa goodluck jonathan ya nema bashir adamu shine shugaban kwamitin kula da harkokin tsaro a majalisar wakilan na tambaye shi ko sun amince da karɓar bashin sai ya ce to gaskiyar magana yana ɗaya daga cikin abubuwan da muke son mu yi bayani da shi shugaban kasa idan mun samu zama da su kan cewar ma muna son mu tabbatar menene ake so a yi da kuɗin in kuma abin da ake so a yi din nan ya cancanci a yi shi ko bai cancanta ba tunda korafin da muke samu kullum wurin mutane shine ana ta sa kuɗi a wurin nan kuma ana ganin babu ci gaba akan abin da ake yi to idan mun samu bayani gamsashe sannan a zo a yi magana ma a majalisa yana cikin abubuwan da muke kudurin za mu tattauna da shugaban kasa kafin ku tafi hutun nan mm. kamata ya a ce shugabannin hukumomin tsaro da ka ce kun yi hira da su kwanaki goma da suka wuce nan mm. su rika zuwa duk wata mm. suna baku jawaban abubuwan da ke gudana to an samu akasin haka ko sun baka hujjoji eh, ai kamar yadda kuka sani a lokacin duk da muke ta kokarin mu same su abin wannan ya kara ɗaukar sabon salo na ci gaba da abin da yake faruwa saboda haka kowancan zama da muka yi kamar kwana goma zuwa sha biyu din da ta wuce in kun kula za ku ga shugaban ainihin sojojin ƙasa baya wurin shugaban sojojin sama ma baya wurin dalili saboda suna can sun koma mai duguri sun tare a lokacin nan saboda haka duk lokacin da muke son mu kira su za ki ga cewar saboda yanda yanayin abin ya taso akan samu akasi so mun yi kira su ya kai ko mun yi alkawari da su zamu haɗu ya kai sau uku wannan zama da muka shi ne wanda aka samu dama aka tattauna so abin da suka yi ba sun yi da gangan ba ne a'a sun yi ne saboda matsayin yanda operations din nasu ya kama akwai takuruwar gaske kuma mun ga cewar eh akwai dalilin jinkirta zaman har Allah ya sa muka zauna a wani labari makamancin wannan wata kotun soji ta musamman a Najeriya ta yanke wa wasu sojoji goma sha biyu hukuncin kisa ta hanyar bindigewa bayan an same su da laifin bore da yunkurin kashe kwamandansu sai dai kuma suna da daman ɗaukaka ƙara a kan hukuncin madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya